الكتاب ومجري السحاب وهاجم الاحزاب الذي انزل القران على عبده ليكون للعالمين نذيرا القائل وقوله الحق كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزيز الحميد والصلاه والسلام على رسول الله الامين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بحجمه إلى من لله أما بعد جوء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا شابك الجوة الرمضان إجراء سببا دم ببا قريب زكاة النبي موت النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دبو دير جريه أربعين da shida wanda ya daidai da wato sha bakwai shi ma ga watan uku shekara dubu biyu da ashirin da biyar a wannan masallaci na tunawa da shehin malami malam muhammad baba busau allah subhanahu wa ta'ala ya ji kansa allah ya masa rahama a wannan unguwa ta barakallahu a wannan wato unguwa ta barakallahu bayan gidan jinawa. inda muke gabatar da tafsirin alkur'ani wanda muke fata allah subhanahu wa ta'ala ya sa alkur'ani ya zama sababin tsira gare mu duniya da lahira da aka ce mu allah ka ba mu ikon yi wanda aka ce mu bari allah kuma ka ba mu ikon bari duk abin da aka ambata cikin wannan littafin na ni'ima muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa mu da shi a muna cikin tafsirin suratul ma'ida من تيا آياتا ثمانين دبيو قبط إيرجي مطارسا قبط شي بدادا شين وأنهم لا يستبدون أسمك الله بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتجدن

بالقسيسين تعالى يكي والله ذاك سامو أشد الناس ما في تنن متاني عداوة عند وجنون كي يعني للذين آمنوا وإن سكما سئيماني lamba ta ɗaya su ne al-yahuda yahudawa sannan allah ya ƙara rantsuwa sannan sai mushrikai sannan wadda ta gidan na aka raba hunma sannan za ka samu waɗanda suka fi kusanci ga masu imani allazi na ƙwari inda na tsara waɗanda suka ce su na tsara ne allah ya ce zalika bi anna minhum qissisin wannan ya faru saboda a cikinsu akwai malamai ورهبان سنا أقول كما ما في إبادة إن جاء الله سنة الله يسوى أنهم لا يستقبلون كما بحاسة جنما كي إن جاء الله سبحانه وتعالى ذاك وأن الجملة وأنهم لا يستكبرون أبا بين قداء قد أن لا يفتح قداء السببية ليس ذلك وأن أبيا فارم بأن منه سياتكاو الباء ba'u sababiyya sannan saboda abu na biyu akwai malamai akwai masu ibada sannan kuma ba ka girman kai sannan abu na biyar wanda za a faɗa a cikin waccan ayar shirin abin da zai haifar da haka in ji Allah subhanahu wa ta'ala to wannan jimla ta cewa wa annahum la yastakbiruna ba sa yin girman kai wanda wato maka faɗa a jiya Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu da girman kai ba a ma da ya tashi cewa girman kai rawanin tsiya wannan girman kai ɗin tun lokacin da Allah ya fito da annaba Adamu daga aljanna Allah ya ce mana ya bani Adama ya ku ya'yan annabi Adamu in ma ya atiyannakum min rusulun in ma ya atiyannakum rusulun ninku. Allah ya ce in manzanni suka zo daga cikin ku ya kusuna alaikum ayati suna karanta muku ayoyi na man ittaqa don mutumin da yi tsoron Allah wa aslaha yi islahi fala khawfun alaihim wa lahum yahzanun babu tsoro gare su lokacin da za su bar duniya sannan ba za su bakin ciki ba don sun juya mata baya sannan Allah ya ce wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina وإن هو الذين كذبوا بآياتنا وإن استقيت آيوهم واستكبروا أنها سكي جرما كي وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وإن رسول ما أبتا وكفي كل دوام أتكي سنة أتكي سورة الأعراف من الله يقارك شيوا إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا أنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الزمن في سم الخيار الله يكي كذلك نجد المجرم وانا الله ما تقصد ترسميك سوى وين ما ستجير قد تحيي تعايوين سنن ستجير من كي لنبه تعايوين ولا تفتح لهم أبواب السماء بدا أبو إيه مسؤوب وكن سمع بعض سنن الله يكي ولا يدخلون الجنة بغاك إذا الجنة بعض حتى يجد الزمن الزمن شنو القاتل اجيا وندا سي دور الجرجل لن دشي فذا ذات شراء الجنة بحسي وانا اجيا يا شداء ان تحكي زر اللورة وذن انش لا تعالى اكي وكذلك نجد المجرم ولا تعالى ميزي فكشي جرم روكا يا تسجداء اقوى الكبر اما على الله تعالى وهو افخش انواع الكبر wani girman kan nasu za ka da Allah ma yake wa kamar takabburancin da auna da maruhu da ire-irensu ta yadda suke ganin sun fi ƙarfin su sun tsahara Allah ta yadda suke ganin haifu istantafa an ya kuna da lahu ta'ala wadda a yin rububiyya ta yadda suke ganin sun fi ƙarfin su rufsana nama Allah wannan sa ma suke ganin cewa su allolin ne ألا يا من الشيء وقال فرعون فرعون يا أيها الملك ما علمت لكم من إله غيري يا تشيل سمع قولا هم بوتام أم باشيبا لا تفعوك لي أنا ما الدين لأني سرح لأني أبتلئ إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين يا تي أدوى جدنا ما خمت التاكرا يا أول يقول إن ألم أنه موسى يتصبر الشيء فينا annabi musa zama ƙaryaci ne allah maɗaukakin sarki yake wasu takbara uwa shi fir'awan in girman kai wa zunubihi da rinjinarsa fil abdu da ghairil haqqi a doron ƙasa dan ba dalilin da zai samu cinye wa allah girman kai sannan wa zallu annahu ila la yarjun su kuma suna ganin cewa ba za su koma zuwa ga allah subhanahu wa ta'ala shi yasa daga allah ya haɗe su cikin suratul ankabut da masu daya ya ce wa adar wata nuna wa ƙasta bayyana na kullum masaki ne ga adawa can ga samudawa can ai inda suke zaune ya bayyana gare su wa zayyana da kuma shaitanu a amalahum shaitan ya tsawata musu mugun aikin da ya tsawata musu fasadrahum an sabili Allah ya ce ya toshe su daga barin hanya mai kyau kuma wa kanu mustansiyin mutane ne masu basira kar ka ɗauka ko da ƙiƙai ne wawaye ne sannan Allah ya ce wa qaruna wa fir'auna wa hamana da qaruna da fir'auna da hamana Allah ya ce wa laqad ja'ahum musa bil bayyinati amma qasabbaru fil ardi da annabi Musa izo musu da ayoyi Allah madaukakin sarki yake fastabbaru fil ardi suka girman kai a doron kasa amma wa ma kanu sabiqina Allah yake ba su tsere mana ba saboda fa kullan akarna bi zambi kowa sai da muka kama shi muka mai azaba da irin laifin da yi da haka Allah da ya tashi ta minhum man arsalna alaihi hasiban wani muka turo masa tsakuwa inna arsalna alaihi hasiban illa ala lutin najjaynahum bi sahar da haka wa minhum man akhadathu sayha akwai wanda muka yi turo musu tsawa wa hum. da haka man a ah, wa minhum man katabna bihi al-arda a cikin wanda muke kifte kasa da su ومنهم من أغرقنا أتكي أقوان مك كيس ومك لقدس الله إذا ما كيس وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ألا بذلك كيس با سو سكا بي سكا ديتا الله ينفع عطا بما مي سببي فاستكبروا في الأرض بغير الحج كل جيمان كأدورا أها باب ولا دليل إن الله أينهم وتو سبحانه أينهم وتو وتعالى باب ولا دليل da zai sa ma Allah maɗaukakin sarki ya ga sannan kuma Allah maɗaukakin sarki ya ce mana lan yastanki kan masihu annabi isa bai taɓa kyamar da an yakuna abdul lillahi a ce shi bawa ne na Allah wala mala'ikatul muqarrabun haka nan mala'ikun da ke kusa da Allah babu wanda ya taɓa kyamar da rana ɗaya a ce yana ganin ya kyamaci a ce masa shi bawa ne na Allah da haka Allah ya ce wa man yastanki duk wanda ya kyamaci haka wa yastabbi an ibadatihi wa yastabbi dangane da bauta ma Allah sannan yayi girman kai Allah yake fa sai ashuruhum ilayhi jami'a wallahi sai na tayar da su baki daya tafi tafa'ammal ladina amanu wa amilus salihati fa yuwaffihim ujurahum wa yazidahum min fadlihi kaga wanda suka yi imani suka yi aiki mai kyau Allah zai suka musu sakamakon su saboda in ka ji Allah tun daga duniya za ka fara samun sakamako a kabari ka samu sakamako ka tashi gaban Allah sai a cika maka shi yasa Allah yake fa yufihim ujurahum sanan wa yazidahum min fadlihi sannan wa amma alladhina tanfaku wa takbaru wa inda suka kyamaci su zama bayan Allah sannan suka yi girman kai Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa yu'azibuhum azaban aliman ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نسيرا Allah subhanahu wa ta'ala sai ya musu azaba azabar da take ainihin wato mai tsanani in ji Allah subhanahu ainihin wato wa ta'ala haka ya zama mutu za mu ga Allah madaukakin sarki ya shela da kansa yake wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ni ne ubangijinku duk wanda yake da bukata ya nema zan bashi da aka sai yake na illal ladina yastakbiruna an ibadati wanda suke girman kai dangane da ibada ta da roƙona sai ya dakuluna jahannama dakali wannan nau'in girman kai na farko nan. mutum ya ga cewa Allah ma ya fi ƙarfin ya rinsa na mai to akwai mutakabbiran da suke haka Allah subhanahu wa ta'ala ma suna ganin sun fi ƙarfin su rusuna wa shi Allah ɗin ka tokali sai sai mataki na biyu na at-takabbur shine al-kibr ala Allah ko ala ala rasulillah yiwa manzannin Allah girman kai bi an yamtani al-mutakabbir min al-inqiyad lahu wanda ake kira yaje ya su yana ganin ai ba su isa ba takabburan wa jahal saboda nuna isa da jahilci wa inadan da kuma kangarewa kama fa'ala kuffaru makkata, wa ghayrihim wanda wannan shi ja mutanen maka suka ibin manzan Allah suna ganin ai waye a yin gidan abdullahi ne ba wannan wannan wanda babansa in yake bai mai komai ba wanda fa ita zo in kiwon dabbobin nan inda shi ne rana ɗaya kawai ne ke ce shi annabi har ma su da ana sa wani sharadi wai in da gaske ne ai a maka kowa ya san dawa ne ai kowa ya san babban a ɗa'ifa a kan dawa ne ai babban to dan da yasa Allah da zai yi wa aiki da aiko su ba a kai a aiko wani wanda zai ga ko sai a sai bi shi wannan shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa ya ce ƙarƙanat ayatu kitla alaikum ayoyina ta kasance ana karanta muku fa kuntum ala aqabikum tankisu sai kuma kasance kuna ja baya mustakbirina bihi samiran tahju kuna masu girman kai inda ake fira nan kuke zuwa ma kuna maganganun banza saboda kun rena qur'anin da wanda ke karanta qur'ani shi yasa Allah sai yake musu to afa lam yadabbaru al-qawla shin wannan magana da ake zuwa a karanta musu ta Allah ba za su tunanin ta ba am ja'uhum ma lam ya'ti aba'ahum al-awwalina sai Allah yake musu am lam ya'ti rasulahu wai shin wannan annabin da ya taso cikin su ba su san su bane فهم له منكرون شيء سكي مسو إنسان أو يقولون به جنة الله يكي سنة سوى أتعرض من ذا الله أقيح وقات على بشي في الله يكي بل جاءهم بالحج ها النبي هذا مسلم بالسياق أما وأكثرهم للحج كارهون وفي يوم mutane ba sa san gaskiya ne to wani bai isa ba ake gaskiya ta fito daga bakinsa in karɓa to wallahi ta samu matsala wannan shine takabbur in ma saboda yaushe ya taso in ma saboda ai bai taka matsayin kaza ba in dai gaskiya ce sunanta gaskiya da ko daga bakin waye ta fito karɓar ta aiki wannan ya sa shi kuma Allah madaukakin sarki ya faɗa gobe alƙiyama ga abin da zai musu zai ce unshurul ladina balagu وتعود بوئن من الظالمين وأزوادهم دبنوا جنسوا وما كانوا يعبدون بدئ عبدنا كتبوا تاوى من دون الله واندبع الله فأخذوهم إلى صراط الجهيم عشين يدسوا عما سوزوا بوت الجهيم إذا سوزوا كافوزوا شجاء الله يتوقفوهم كثير اسم إنهم مسؤولون والله يتي أنت البيس سيكي الآلة بيعني سيكي الآلة بيعني كثير دسوا idan an zo ba su an tara dangogin za a ce malakum la tanasaru to yau ne ta fadin ku ba zai taimaka wa juna ba bal humul yawma mustaslimun a yau sun yi kauya sai da ake da su wa aqbala ba'dhum ala ba'd yatasaalu sashi sai ya fuskanci sashi ana tambaye juna qalu innakum kuntum ta'tunana al-yawm ku ba ku kuke zuwa mana ba ta bangaren dama قالوا بل لم تكونوا مؤمنين hana كوكا روكا هنا كوكا في كذا من إيمان وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين وين من دعيت كومبلين أكا في سوسكا هنا إيمان في آه mu ma ina ƙarfi muka yi muku ba bayani cewa muka kuka yadda kuka bi ba su ma dai ɗarutan ne ana wannan Allah sai ki fa hatta alaina qawlu rabbina hinna da zaki sai shi yau abinda Allah ya yi alƙawari a duniya da ake faɗa wa ce an fama ba za mu ɗanɗana alama to ga shi ta tabbata to a gawai na ku sai muka ɓatar da ku illa kunna zawi dama mu ma ɓatattun ne fa innahum irin idin fil azab mushtarikuna to yau a cikin azaba za a yi musharika Allah sai ce inna kadhalika naf'alu bil mujrimin haka muke yi wa masu kunnen kashi mujrimai sai Allah ya ce innahum kanu sun kasance a duniya idan ƙila lahum in an ce musu la ilaha illallah ku ce la ilaha illallah ya tsagguru na sun su girman kai su ki faɗa sannan wa yaqulu da suna cewa inna la tariku alihatina li sha'irin majnun a ah, ya yi abin da muke mutu saboda wani mawaki mahaukaci saboda suna ganin sun daina manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ya ce bal ja'a bil haqqi wa saddaqa al-mursalina wallahi manzan Allah ya zo da gaskiya kuma ya gaggata manzannin da suka ainihin wato gabace shi wannan yasa ta da waɗanda ake ganin su ne manya a makka su ya kamata a aiku har sai da ta kai wasu a cikin su Allah madaukakin sarki ya ce zarni wa man khalaqatu wahida dale ni da wanda na halicce shi shi sanda zan halitta shi ba wanda ya bani gudunmawa zan halitta. waje alki lahu malam mamduda na cin kuɗa masa dukiya wa banina shahuda sannan na ba shi manyan ƴaƴa wa mahattu lahu tamhida manyan ƴaƴan da gwamnati ba za ta tafi ba sai da su sannan Allah ya tsara faɗa na tsara shimfiɗa ma dukiya shimfiɗa kaga wanda Allah ya ce yana da kuɗi dole ka gane cewa ka kuɗi a su sannan sun maye kuma wa an aji bayan wannan ma kwaɗayi yake a ƙara masa dukiyar da yake tare da ita amma Allah yake kalla innahu kana li ayatina alida wallahi ya san gare mu ayoyin Allah yake sa'urhiquhu sa'uda ni kuma sai na tallafa masa shiga azaba wacce ba zai iya dauka ba saboda innahu fakkara wa qaddar ya zauna ya yi tunani ya kaddara tunanin da yi da haka da ya zamanto innahu fakkara wa qaddar Allah sai ke fa kuce la kai fa qaddar aka tsire masa albarka sai ya zauna ya wannan tunanin sun makutula kai ta kaddar sannan Allah ya ce an tsire masa wai tunanin da ya kafin ya furta wannan maganan ma da zai faɗa nan gama ya aka yi wannan tunanin sun ma nazara sannan ya dubi sun ma a basa wa basar sannan ya haɗa fuska ya ɓata rai sun ma adbara wa takbar san da kake faɗa ai ba wata magana ba ce maganan wasu mutane ne ta kogo kai ma kano kana faɗawa mutane kaga wannan girman kai ne ya janyo haka to shi yasa kaga a suratul furqan suka ce maganganu suna cewa mali hadar rasul wannan wani irin annabi a ce annabi a kullu ta'am yana cin abinci wa yamshi fil aswa kuma ya je kasuwa Allah maka ko madaukakin sarki ce suka ce laula unzila ilaihi malaku dan mai ba saukar da mala'ika tare da annabi ko yakuna ma'ahu nazira wasu dinga yawan wa'azi in annabi ya faɗa ku sai mala'ika iliko ya ce eh to abin da ya faɗa muku gaskiya ne aw yulqa ilayhi kanzu ko a saukan masa da wata tafsa ta arziki aw takunu lahu jannatun ya'kulu minha ko ya zama yana da wata makeke gona duk abin da ka sani na abinci akwai da annabi ya tashi shiga kawai sai shiga ya dan sai ya fito Allah ya ce wa qala zalimuna in tattabi'una illa rajulan mansura Allah ya ce wanzur fi da amrin da ta'ajjul kalli sai fa darabu laka al-amsala fa dallu la yastati'una sabila Allah ya ce to tabarakan nabi insha albarka ya tabbata da Allah da da ya ga dama ja'ala laka khairan min dhalika jannatin tajri min tahtiha al-anharu ويجعل لك قصورا duk abin da suke magana na wannan karkashin Allah sai ya baka fiye da shi ma sai ba wannan ba ma ya kawo fadistika na mulki ya baka a duniya amma Allah ya ce barkar da dubi sa'a a'a mutanen nan ba su yarda da alkiyama ba ni kuma wa a'a ta da na liman kaddaba bi sa'ati sa'ira duk mutumin da bai yarda da alkiyama ba Allah ya ce na mai tattalin sa'ira to da Allah ya tashi zai ba su amsa sai ya ce musu wa ma arsalna qablaka min al-mursalin ai ba mu taba turo wani annabi ba kafin kai ba kai ma إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق سنة في تجيك أسواق حلا تيتي وجعلنا بعضكم لبعض فتنة نادى الرب ساشن كل ساشن أتصبرون كفاية حقولي فوكان ربك بصيرا سألا الله وقال الذين لا يرجون لقاءنا وإن باسا فاتر أقوال موسنتي لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا ta ji wani take ba wai dan me ba a saukar da mala'iku ba ko Allah ya fito kuru kuru su gan shi Allah ya ce to laqad istakbaru fi anfusihim wallahi sun yi girman kai ne laka wa atau usuwan sabila Allah ya ce da mala'iku suke cewa kuke cewa su zo to ku jira يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون هجرا مهجورا لا نبدأ ملائكة ذاته ولا ذاك كان قرب wannan shine abin da Allah subhanahu wa ta'ala ce musu to da haka zaka ga wani gurin yana daga cikin girman kan ne yasa suke cewa wa'annan mutanen dan me yasa wa qalu sun ce laula nuzila hadha alquran ala rajul me yasa ba saukar da wannan qur'anin ba akan wani mutum min alqaryatayn azum daga cikin manyan manyan garuruwa shi wancan wali da gudun mugiran da yake da kuɗin da Allah ya ce an kana zamanin wa bani saboda ya ga yana da kuɗi yana da manyan ƴaƴa kamar da yake zai ga an jarrabe ne yanzu dama annabi ya ce kowace al'umma tana da fitina ya ce wa fitnatu ummati al-malu domin eh, ta wa fitinar al'umma ta shi ne kuɗi kaya ma to sai da hali kuɗi to shi ne suka ce a to ai makkar ba ga wani dubu na mujira ba ai kowa san babban mai kuɗi da Allah zai yi aiki ai inda ana so a gane sakon ai da sai a a tuno shi ai a can kuma ɗa'ifa ga ba ga urwatu bin mas'ud a ta tafi ba ai da kuwa ya sa amma saboda Allah shi ma Allah ya rasa wanda zai aiko shi wannan mun san ko shi da so ne da ko shi ne Allah haka suka ci laula nuzula hadha qur'an duk ku dauka yau ake shugantaka fa an dade ana shugantaka fa da shi abubuwa na makirki da addini da waye ba wai wani bakon abu bane da izini da faɗan maganar banza to da suka faɗi wannan Allah sai ya ce a tambaye su ahum yaqsimuna rahmatar rabbika wai da Allah rahmar ubangiji su suke raba ta amsa ba su ba ne Allah ke na hannu kasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya mu muke raba ta a rayuwar duniya a tsakanin su wannan yasa Allah yake wa rafa'ana ba'dahum fawqa daraja darajat sai muka daga wasu suna saman wasu a ƙarin rayuwar duniya da yadda ta da ba'dahum ba'dan sukuriya saboda wani ya zama yana iya ma wani aiki ba don wanda kake yake wanda ake ma'aiki ba na ƙasa shine mafi tsatsanci ko a gurin Allah a sai dan kawai wannan tsarin da ka ita kuma alkiyama idan an zo Allah ya kira ta cewa Fatu da rafi'a za ta ɗaga darajar wasu mutane za su ƙasa da wasu ta haka ko wanda ake ganin sa babba a duniya billahi lalli sai an taɓa lahira a ga babban dan wuta ne in zai zo guri sai an tattake guri a gafara a gafara ga babba wani ne zai ya je lahira kan ka gan su ne manya a can eh, a wuta ba akwai wanda in zai zo waje wani gudun in ya biyo sai an tare shi an zazzare na ido ina za ka je amma kuma babba ne a wajen Allah a duniya mutane a nan duniya sun wulakanta shi ba ba ba a ɗaukai wata tsiya ba amma kuma a wajen Allah wata tsiya ne saboda ka siya ji alkiyama sai ita kuma ta auna wanda kuka ɗauka babba ne a ce to tun da babba ne a nan to babba ne a kan amma a wuta a yi wuta da shi wanda kuke ganin ba komai ba ne a nan sai a auna sai kuma ka ga wata tsiya ne a gurin Allah shi ne ka fidatar rafi'a din za ta ɗaga darajar wasu mutane ke ƙasa da su mu da Allah ya sa a alƙiyama ta ɗaga darajar eh shi ne fatan da muke da haka Allah madaukakin sarki sai yake cewa ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا كما سيشي ورحمة ربك رحمة أبنجي تأنبت بيدوك يا باك خير يا مما يجمعون da duk abin da suke tarkace suna ganin dan adam ya kamata shi ne a bashi wannan abu akwai abubuwa da za ku ga da yawa yanzu malamai masu da'awa suna yi suna yi su kare mutuncin an fahimta ne in kana da yan mota mai kyau ka hau in kana da kuɗi ka ɗan sa riga mai kyau in ba haka wani ka tafi wani daga jaga ya sanya bi da kai wani daga shigar da ka zo ita guri daga nan zai gane cewa ya kamata ya mutunta ka ko ya wulaƙanta ka ana haka ko ba a yi to shi yasa Allah sai ya ce cewa wannan tarkatan da suke magana bari ku ji walaula an yakuna an-nasu ummatan wahida wallahi ba don duniya kada kowa ya zama kafiri ba Allah yake da ja'alna da mun sanya liman ya furu bin rahman duk wanda ya kafirce ma Allah mai rahama suqli buyutihim suqufan min fiddatin wa ma'arij 'alayha yadhhab Allah madaukakin sarki yake da mun sanya gidajen su na zinari da azurfa sannan wa buyutihim abwaban wa sururun 'alayha yattaqun da kofofin gidajen su da ainihin wato gadajen su na zama Allah ki duk mun mai da shi na azurfa dan ka gane ba wata iya ba ba don kada a jarraba mutane na inda Allah kowa ya zama kafiri dan kana tafiya a kan addini da ka kafir cewa Allah sai a dauko gidan zinari gadan da kofofin sai su zama ainihin wato na azurfa yanzu yin haka kuma kada ga sai a hankali ai shi yasa Allah sai ya ce ولبيوتهم أبوابا وسورا أرها يتكئون سيتي وذكرها da kayan awa na duniya ويمكن ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة خير والآخرة عند ربك للمتقين ذاك هذا ليجمع شاك نونا مكة لا دلا إتسي تفع الهين إن دي كان دا علاقة الله تسني جاء بن كرسا عن إن دي بكرسا الله لإيماني والله رقيا قارا أم فهمت أيها ذاك ولن شيء ذاك سكفة ذاك سكفة وقال الذين كفروا Allah ya ƙara ta waɗannan kafirin sun ce lan nu'mina bi hadha al-qur'an ba za mu taɓa yarda da wannan qur'anin ba wala bil ladhi bayna yadayhi da abin da aka saukar kafin shi Allah ya ce walau tara idh zalimuna mawqufuna inda rabbihim da za ka ga waɗannan mujriman sanda za a tsayar da su gaban Allah ya rufi ba'dhum ila abin qawli sashi yana maiwa da sashi magana يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا wa'inda suke masu rauni za su faɗa wa manya laula an la kunna mu'min ai da mu ne muka samu damar da kuka samu wala da mun imani qala alladhina istakbaru lil ladina istud'ifu manya ta su ce masu raunin manya ke na a ananu sadadnakum anil huda ba da ijja'akum mu muka hana ku bin shirya bayan shiryan sabo bal kuntum min kuma dukkan nan gashin kuke da shi idza mutu ka tadda muji hmm. aka yi aka yi ta tafiya yawa aka samu manya suka zama na banza su ma talakawan suka zama na banza yanzu najeriya in ba in baka ba allah ba da zaɓin ka ne ko turka ta ma aka yi a abin da kake yi da zaɓin ka ne bannan da manyan suke yi in an kira ka in ka ce ba za ka je ba dole ne sai ka ji eh wa qala alladhina istud'ifu lil ladina istakbaru masu launin sai ta ce wa manya bal makarun laili wannan a kun kuka dinga kullum ba ku shi dare da rana duk ta muru na hanna kura billahi wa naj'ala lahu andada sannan ku kuke ba mu umarni mu sabar ce ma Allah mu sa maka kishiyoyi Allah ya ce wa asarnu nadama lamma ra'u al'azab haka mutum zai koyi nadama lokacin da ya ga azaba Allah ya ce wa ja'alna al-aghlala fi a'naqi alladhina kafaru hal yujzauna illa ma kanu ya'malu za mu sanya sasari mu ɗaure mutum da Allah ya gama sai ce wa ma arsalna fi qaryatin min nahiri ba mu taɓa turo wani mai wa'azi ba a wani gari muka turo annabi illa qala mutrafuha sai ta samu manyan garin masu kuɗi da masu mulki sun ce inna bima ursiltum bihi kafir eh abin da aka aiko ku kan ban yadda ba yasa nake ce muku talauci da kuke gani yana da advantage yana da disadvantage ka zagaye dukkan da ake tafsiri a nan gari ta ga ana fita kasa masu sauraron tafsiri in ma akwai masu arziki a gurin sai ta ga ba su wuce kaso biyar ba kaso casa'in da biyar ba su da kofi ba ka ba ne yawa sa kuka gane su manyan nan ko shari'a ce ko ku bari a muku ita ku gane su fakku ce wani saboda manya masu ba Allah da shi ne dalilin da zai sa kuma ba za ku ba a gala suratun ciwar azu yau sai ka ka haɗa ba ka ci komai a duniya ba a je lahira ka ci bugu a ai kuma abin zai yawa wai shi ne da hauka ta ga ai ba zai yi ba to sai da wannan shi ne kuma haka Allah ya tsara kuma ka karanta Qur'ani tun daga farko har ƙarshe duk annabin da Allah ya turo wanda ke miƙewa su yi rigima da shi manyan gari masu kuɗi da masu mulki to an faɗa maka cewa duk da aka ba mutane dukiya da arziki take zaman mutane. alheri ai karuna Allah cewa inna karuna kana min qaumi Musa fa baga alai ai yana cikin jama'a ai sai balle sai zalunci a kansu saboda yana ganin yanzu duniya ta samu kuma Allah ya ce wa ataynahu min al-qulubi ma inna mafatihahu wadda ta yadda kaga Allah din ya barka haka a cigaba da fafatawa eh a cigaba da addu'a ta yi dari Allahu amra kana mafula to kaga Allah ne yake wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa qala mutrafuha manyan da ni sun ce illa bima ursiltum bihi kafir sai su kalli annabawan wa qalu sai su ce muku nahnu aktaru amwalan wa aulada yadda ka mu. mun fi ku kuɗi ke da 'ya'ya manya wa ma nahnu bi mu'azzam kuma za mu abin da duk muka ga dama a duniya in mun je lahira azaba ce wala ba abin da Allah ne haka Allah sai ce wa annabawa ka ce musu kul ka fi inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir Allah shi ke shimfiɗa arziki ga wanda ya ga dawa da kokonta talauci ga wanda ya dama amma walakin na aksarar nasu la ya'lamu mafi yawancin mutane wa sani na Allah sai ce wa ma amwalukum wala auladukum billati inda na zulfa wallahi da dukiyarku da ya'yan da kuke takama da su ba za su sa ku ku samu kusanci ga Allah ba illa man amana wa illa man amana sai wanda ya imani illa man amana wa amila salihan sai wanda ya imani ne aiki mai kyau waɗannan su ne waɗanda fa'ula'ika lahum jaza'u bi'tu bima amilu wa hum fil ghurfati aminu to shi yasa ga Allah sai ya ce wa annabi wa min ayatihi ka ce muku daga cikin abin da ke nuna akwai Allah allai dare wannan har akwai wuni yanzu da muke ranar nan in an jima rana ta fada a shiga dare samun wuni yanzu an jima a shiga dare alama ne akwai Allah wa shamsu wal qamaru samuwar rana da wata alama ne cewa akwai Allah Allah sai ce la tasjudu lil shamsi wala lil qamari kar ku kuskura ku bauta wa rana ko wata wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun sai ce to fa in istakbaru idan waɗannan na ƙasa mutane sun yi girman sun bauta ma Allah فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسعون وإن لك ودن أن لا ملائكو سو سنة تذبيه ذا إيه. أن لا دل دل مكو قوصا إن ذا تبوتا ما أن تأشي سي ينا دما سبو تبا دن ويدا راتبو ونعوه أنا زون من ذا أن لا يأتي بسلسة إتي أتت السماو sama ta yi kufa annabi ya ce wa hukka laha anta ita wallahi ya cancanta sama ta kufa sai da ya fara faɗa cewa in inni ara ma la tarau ina ganin abin da ba kwa gani ina jin abin da ba kwa ji sannan ya ce mutu sama ta yi kuka sannan ya cancanci sama ta kuka ya ce babu wani guri da za a ɗauki ɗan yatsa guda huɗu a sa a sama a ce akwai wani mala'ika a gurin na Allah wani ya yi ruku wani ya yi sujjada wani ya yi kaza wani yana kaza wani yana kaza shi yasa ka ga Allah ya yi fa in istakbaru ko waɗannan sun yi girman kai to fallazina inda rabbika yusabbihuna lahu bil layli wan nahari wa hum la yas'amun ba maganar zuwa kasuwa ba cin abinci ba maganar barci ba hutawa yusabbihuna lahu bil layli wan nahari tasbihi kawai suke ma Allah dare da rana wahum la yasamu kuma ba ma sa kosawa akan wannan inda aka tashi kai abin da ya dace ka tashi kai abin da ya dace da haka Allah madaukakin sarki yace wallazina yad'una min dunillahi wanda suke bauta ma wani Allah la yakhluquna shay'an ba su halittu ko lahum yakhluquna suma halitta su akai sai shi amwatun ghayru ahaya matattu ne ba su da dare da aka yi na mantuwa ma yashuruna ayyana ma'a ba su san yaushe ma za a yi tashin alkiyama ba sai ce ilahu kuma ilahun wahidin abin bautar ku shine daya daya فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون ba وأن بس da Allah ألا بلان lahira ba, zuciyarsu na inkarin haka kuma akwai girman kai tare da su wannan shine nau'in girman kai na biyu wanda mutane ce ma annabawan Allah wanda yake hana su karɓar gaskiya sannan sai girman kai na uku shine wato bi an yasta'azima nafsahu sai tana ganin girman kanka wa ya ta haƙira gairahu wa yazdarihu kaza cewa kana wulaƙanta wani baka ɗauke shi komai ba wannan yasa idan gaskiya za ta zo daga gurin sa mutum ya kisar ba da ka za mu ga hadisi ya zo cikin littafin al'imamin muslim yana faɗa cewa babu taharimul kibir wa bayanihi hadisin abdullahi bin mas'ud manzo Allah ya faɗi cewa la yadkhulu jannata man kana fi qalbihi mithqalu dharra min kibar wallahi duk wanda ya je lahira ana cajin sa da tsin girman kai ko ya yake manzo Allah ya ce ba shiga ba قال رجل ولمتي يتي إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونأله حسنا يا رسول الله يتي تاتمو من أسل داي mutum yana so ya sa takalmi mai kyau ya sa riga mai kyau shin wannan shi ma girman kai ne kala sai manzo Allah ya ce a'a inna Allah jamilun yuhibbul jamal Allah kyakkyawa ne yana so ya ganku cikin shiga mai kyau yasa nace in wani ya samu kuɗi in ya ga buhu zai ɗinka biye ɗinka buhu wannan matsalar ta ce mu ba ta shafe mu ba mu dai mun samu kuɗi za mu ɗan kaya mai kyau mu samu mu gina gida mai kyau mu sa kulman arrama zinatan lahi lati akhraja li ibadihi wa tayyibatu min ar-rizq shikenan kaga sai shi annabi ya ci alkibar kibru batrul haqqi wa ghamtun nas girman kai shine kin karbar gaskiya da wulakanta mutane to girman kai yana daga cikin yana sabbaba wato al-i'radu an yana sabbaba in Allah ya ce kai abu mutum ya ce ba zai ba saboda mutakabbiri وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس هذا إبليس أكثر سجد عن مذ آدم الله ديسي أبا تاجيك واستكبر وكان من الإنسان بل منك إبليس ديسي بذيو النبو آدم سجد أي تكبر أنتي صور هنا غنمشي ووند أكثر يوم السجدة أي في شيء أنا خير منه يسامى لبيسك شيء أبو أكو بأنا da inji da li duk wanda bai ta yi ba ba zai zauna lafiya ba ana wannan alaniyar ita ta kai iblis ta baro ana kai khairin Allah ni na fi shi saboda kalakata ni min nari wa kalakata hu min a yi ni da wuta shi da kasa kuma ka ce Allah mai kuma Allah ya kasan ba zai ba shi sai wata maganin nuna Allah yace a ra'aita ka kai Allah baka ganta ba hada allazi karramta alayya wannan da ka dora shi kace ya fi يلور النبع آدم سيد يلور ألا أرأيتك كنه لا اسم الإشارة لأنه هذا الذي كرمت عليه ون لين أخرتني إلى يوم القيامة لعهت لكل ذريته والله إن كمن ذكري زوى لا نقد ذاك كشف وكنا حلك ذو أشتب جباتي لا تتجعل لا يسعى تعصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير العلم sai na kawatar da ayoyina akan waɗanda suke girman kai a doron ƙasa girman kai ne sa wa in yarau kulla ayatin la yu'minu biha duk abin da Allah zai ajiye na da girman Allah a imanin shi ba za su ba saboda girman kai amma wa in yarau sabila rushdi la yattakhidhuhu sabila in suka ga hanyar shiga ba za su rike ta a matsayin hanya ba amma wa in yarau sabila ghayr yattakhidhuhu sabila in kuma suka ga hanyar fata saboda girman kai شيخ كما تعمق هل يفتى ألا يأتي ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا أنها غافل قلنا ألا يوم قال يشي ولقد آتينا موسى الكتاب وقصينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ألا تنسي أفكل ما جاءكم رسول بما لا تحرى إذا دلوك سند وانا أن يزوم قد لنك باسا بما لا تهوى انفسكم استكبرتم سيف جرمانك جرمانك سيسا فريقا كذبتم وفريقا تكتم وانا بنجل أن اللبن ستشي وانا بنجل أن تاشي جرمانك سنة الله يسي ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون من قام مثلا فرعون بالشيكرون فاي da tsayewar abinci har su dawo su yi tunani fa arsalna alaihim tufana muka aifa musu tufana sannan wal da gafari wal qummala da qalqata wadda fadi a wadda waddama Allah yake muka tura musu jini dukkan waɗannan ayatin mufassalati ayoyi gayyane a jere daki daki amma fastakbaru wa kanu qawmun mujrimin suka yi girman kai saboda mutane mujrimai ne سمع الله وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمع أقول لها أنه أنا كرمت عمو آيه وأن لا تقول لجي من قصير بيا سيئا لا تمدي جينا أنت كرمت عمو تولى الشيء شفع الله يكي فبشره فأن لم يسمعها كأن في أذنين وقرا كيش فبشره بأداب الأليم وأن الشيء أبنى الله سبحانه وتعالى يفعله إذا كان الله يرضى من الجمان آية كما في سواء يسمع ما أنزل إلى الرسول وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا وإذا سمعوا إذا سكت ما أنزل إلى الرسول أبن لك سوكر زوا غبزان الله ترى سيك أعينهم إذا ننك تفيد من الدم تنا زبد هواي مما أرفوا من الحق سبور أبن سكت سني نجد فيها يقولون سنة ربنا آمنا ألا من إيمان واكتبنا مع الشاهدين الله كرهن تامتين وإن لا تباد شيدة في الأمر من ذن الله صلى الله عليه وسلم وانك هذا ذلك بأن منه استثناء دليل لديك أن الله يتسول أكثر أقوي معلمي ورهبانا سنة أقوي مع إبادة بي سنة وأنهم لا يستكبرون باسا جرمان في شين دليل لا أكو sai wa idan sami'u idan suka ji ma'un zila ilar rasuli abinda aka sauko manzan Allah tara a ayyuna hun tafi domin idan sai kaga idanansu na zubar da hawaye mimma a rafu min alhaqqi saboda abinda suka sani na gaskiya wayannan sune dalilai guda hudun da ya sa musu karban gaskiya akwai malamai masu ibada ba sa girman kai girman kai ya sa san da gaskiya ta bayyana sai ka karbe ta an fahimta ne amma mutumin da yake mutakabbiri to sai da hali da haka za mu ga cewa wannan wawun din istilab ne sabon zance ne sami'u ma unzila da haka sami'u fi'lin wa fa'il ma al-ismul mawsul ne fi mahalli nasb maf'ulun bihi أنزل فعل ماض لمبني على ما لم يسمى فاعله ونائبه هو إلى الرسول الجار والمجرور أما إذا كان منسن شيوا وتظرف الليل زمن المستقبل متضمن معنى الشرط في محل النسب متعلق بالجواب ترى ينا تعلق إذا جوابنا ترى وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى ila fa idanunsu tana fitar da ainihin wato abin nan ba ta ɗaice saboda lokaci wannan ayar da Allah yake za ka ga idanunsu tana zubar da ainihin wato hawaye haka malaman balaga suka ce a nan gudun wa asnadal faida ila al'ayun Allah ya jirgina kwarara zuwa ga idanu wato kana hakikatan lidumu'i ko da yake hakikaninsa da hawaye ne فما يدعي امرؤ القيس يتنسى ففادت دموع العين مني سبابة في ضمنت إقامة للمسبب مقام السبب لأن الخيل مسبب عن الامتلاء دمي شي فرارة بدي وسيء إلى الأبيات تفنن في يمع شي فرارة سيد إحدى ننس يتفد حوائي سنن سيد ينا فرارة فلأسل ترى أعينهم تمتلئ من الدم حسن ذاك بإدى ننس سنة تفادني da hawaye hatta tafi da har sai ta kwarara li'anna al-faida ala jawanibil ina'i nashun alil tila'i domin wato kwarara a janibin ƙwarya wacce ta cika yakan taso ne lokacin da ta cika kamar yadda mawaƙi ke cewa tsawari bi ta'ati wa yahtaqirunaha wa qad yamla'u al-ma'u al-qina'a fa ya'fu sannan wa yuhtamalu annahu asnada da fayd ila al-a'in ala sabil al kuma zai yi ya zaman to Allah ya amfani da tafsiri akan hanya na anura maka hawayi ya fi makura wajen zuba da aka fil buka'i wajen kuka lamma kana tifadu fiha ji'ilat faida bi anfusiha ala sabil majazi wal mubalaghati to shi kuka yana da sababi sannan kuma kuka ya kasu gida biyu bincike ya nuna cewa idan ana kuka saboda ganin girman Allah idan ɗan adam yana samun kwaliki farko Allah madaukakin sarki ya faɗa cewa annahu huwa aga haka wa Aba. Allah shi ke sa ɗan adam dariya kuma ya sa shi ne da ba za ka yi dariya ba sai da sababi haka nan ba za ka yi kuka ba sai da wa sai da sababi da haka za mu ga Allah yana ce mana kul aminu bihi aw la tu'minu إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يكفرون للأذقان سجدا سنا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمقولا ويكفرون للأذقان سجدا ويزيدهم ويكفرون للأذقان يبقون ويزيدهم خشوعا هذا سكم فاتي سنة كوكا قبل كوكا ينا مصر مسخشوع فشفع هذا سورة مريم tun daga ammatan annabi zakariya dikir rahmatu rabbuka abdahu zakariya aka zo magana dan shi ya ya ya qul kitaba bi quwa wa atinahu al-hukma sabiya aka gama aka zo magana na na maryam wa zakur fil kitabi maryama idin tabadat min aliha makanan sharqiyya aka zo aka magana shiga magana annabi isa aka tike da zalika isa ibn maryam qawl al-haqq alladhi fihi yamtaru ما كان لله أن يتخذ من والده سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيقول أكد وأكد تكي مغنى الذي إبراهيم وذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا دا أكد مغنى الذي إبراهيم سيأكد مغنى أنسى فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا sannan aka zo magana annabi Musa wa fil kitabi Musa innahu kana siddiqan nabiyya aka zo magana dan uwansa annabi Haruna wa habna lahu min rahmatina akahu Haruna nabiyya aka zo magana annabi Idris wa dhkur fil kitabi Isma'il innahu kana sadiqal wa'd wa kana rasulan nabiyya aka zo magana annabi Idris wa dhkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan aliyya da Allah ya gama tattara su sai ce ulaiikal ladina an'ama Allah alaihim min annabiyina min dhurriyyati adama wa mimman amalna a nuhin wa min dhurriyyati ibrahima wa isra'ila wa mimman hadina wajtabaina sai yace idza tutla alaihim ayatul rahman su sujadan wa bukiya in an karanta musu ayoyin Allah mai rahama to faduwa suke yi suna kuka da akwai kukan da mai shi zai tabbas da ganin girman Allah ne ya sa shi wannan kukan wannan ya sa ka ga munafikai da kafiran maka Allah ya ce musu a famin hadin hadisi ta ajabu wata da akuna yanzu wannan qur'anin ake karantawa kuna mamaki wannan ya sa har a karanta ma ku yi dariya amma ba za ku yi kuka ba wa an antum samidun Allah ya ce musu tasjudu lillahi wa abudu sannan ka ga munafikai

ya fita cikin ranar nan la tanfiru fil har kaga suna listarajin din mutane kare wa mutane yiwa dan ta buka za a Allah ya ce ku tunda suna cewa kar a fita cikin rana Allah ya ce ku kullu naru jahannama ashaddu harra wallahi in ka guje ma aikin Allah a duniya dan takkasha wuya to ka jira a hada alayala wata Allah ba ce kai azumi ne maka hakura ake kai ba za ka yi hakura ba za ka gane kuranka idan Allah ya ce to kul a ce musu naru jahannama ashaddu harran law kanu yafqahu da suna fahimta sai sa Allah ya ce ku tunda sun zauna sun irwa har ma ana dariya ana tafi a buga Allah sai ya ce fal ya yaza haku qalila wallahi za ku dariya iska Wani ya baku kasiran shi kun yi kuka mai yawa jaza'an bi makanu yaksubu an fahimta yi. yasa akwai mutanen da za su mutu yanzu fir'auna Allah cewa ya kamta rakumin jannatin wa uwa nawa suka bar haihun wato gonaki da idanun ruwa wa zuru'i da shuke-shuke wa makamin karin ga wajen zama na karanci wa na'amatin kanu fi hafaki ga ni'imar da suke cikinta Allah ke ce kadalika auratnaha qauman akari sanda suka muka Allah sai ce fama bakat alaihim as-sama'u wal ardu wa ma kanu munzari da aka sama kofar da ake daukar aikin su akai da aka rufe ta ta kuka akan su ba a nan ƙasa kuma dama ba ku da alaka da wasu mutanen kirki ko inda suke bauta ma Allah tunda ya tabbata da sun yi wajen maganganu guda uku inda duk kake bauta ma Allah a gurin ran da babu kai kasar sai ta yi kuka mutumin kirki ya koma zuwa ga Allah sai sa Allah ya ce sama bakat alaihi sama'u wal ard sama da kasa wallahi ba kai kuka a kansu ba da ko wanda zaka ga yana kuka wallahi kukan kuma ba na Allah bane kukan ƙarya ne kamar yadda Allah ya magana akan waja'u abahum isha'an yahu bayan wa annabi Yusuf ba sun suna kuka qalu ya abana inna zahabna nastabi wa tarakna yusufa inda mata'ina fa akalahu dhi'bu wa ma anta bi mu'minin lana kaga yace qala bal sawwalan lakum anfus fasabrun jami a to duka qur'ani ya tabbata akwai wanda zai yi kuka saboda ganin girman Allah to wannan kuma kai shi ne an kukan in bai shi kai shi ya sani to sanda duk kake samun lokaci kai kuka saboda ganin girman Allah wannan abu bincike ya nuna cewa ma yana tsara wa idan dan adam nagarta ne an fahimta a yi to wannan gabar saboda lokaci ba lokaci ballantana mu buɗa shi yasa kaga yana cikin nau'in mutane bakwai da za a aji inuwan al'arshi wa rajulun zakara Allah ta'ala khaliyan fafadat aynahu da mutumin da ya tuna Allah a keɓe idan ta zubar da hawaye manzo Allah yake ba yadda za a yi alƙiyama Allah ya haɗa idanun da ke ha zubar da hawaye saboda ganin girman Allah da jahannama shi yasa kaga annabi Allah ya faɗa wa sahabbai cewa la alal ladina idza ma atauka litahmiluhu wayannan ba su da laifi kun la ajidu ma ahmilukum alayhi tawallaw wa a'yunuhum tafidu min ad-dam'i hazanan Allah yajidu ma idanun su ta dinga zubar da hawaye saboda bakin cikin ba su samu abin da za su yi faki ba to a zo za a wani aikin addini kowa na bayarwa saboda baƙin ciki ba yadda za ka kai in faɗi ta zubar da hawaye saboda ganin girman Allah wallahi annabi ya ce ba yadda za a je lahira Allah ya haɗa wannan hawayen da jahannama amma in ka samu lokaci ka dinga kuka to wallahi idan ka mutuwa ne in dai akan damuwa ne saboda ta Allah madaukakin sarki ya sa mu dace abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda kuma muka yi kuskure Allah ka yafe mana tafiya tana yin tafiya ɗan uwa yau sha bakwai ko saboda haka yanzu nan ban kwana ake da ramadana garewa ake saboda haka Allah ya sa mu zama da duniya lafiya abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah ya fi mana Allah ka zaunar da ƙasar mu lafiya Allah ka yi wa shugabannin mu albarka Allah ka yi riko da hannunsu Allah ka ɗora su kan daidai Allah kada ka ɗora shugabannin mu su zama azaba a kanmu Allah ka sanya su zama rahama da jin ɗaya da tausayi a gare mu inda aka fara samun zaman lafiya Allah ka dawwamar mana da zaman lafiya inda aka da matsalolin tsaron nan muna roƙon Allah muna tawassuli muna kai kuka Allah ta magance mana matsalar nan muna roƙon Allah sauƙin na abinci da sauƙin rayuwa Allah ka tabbatar mana da shi a ƙasar nan Allahumma inni as'aluka bi anna laka alhamdu la ilaha illa anta wa hadaka la sharika laka al-mannan يا بني السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المسلمين الحمد لله رب العالمين